ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau ya karɓa bakoncin Sulaiman Muhammad Sulaiman, ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na biyu a ƙasar Birtaniya, wanda ya muna bayanai da dama dangane da yadda karatun shi ke gudana kasancewar yana bincike a fannin da ya shafi harkar kimiyya da fasaha da kuma fasahar sinadaran iskar gas. Sunana dai Suleiman Usman Suleiman, kuma ni ɗalibi ne a nan makaranta Robert Gordon University da take Aberdeen a kasar Scotland, United Kingdom To Malam Suleiman za mu so mu ɗan ji takaitaccen tarihin yadda karatun ka ya gudana tun daga matakin firamare sakandare har matakin da kake a yanzu. To na dai fara karatu na tun a matakin firamare wato a Abubakar Tafa Balewa University Staff School wanda ke garin Bauchi. Nan na yi firamare na na na gama sa'an nan kuma na yi sakandare a ciki ita ma Abubakar Tafa Balewa University din wato International Secondary School a nan na yi ita karatun sakandare na kenan zuwa 2008 ah, lokacin da na gama kenan. sai na tafi jami'ar university of maiduguri wanda take garin maiduguri a nan na yi karatun digiri na computer engineering wanda na kammala shi a shekara ta 2014 to bayan nan na fara wato ainihin karatun bayan na yi bautar ƙasata na zo na fara ainihin karatun na masters a wato jami'ar Ahmadu Bello University shi ma a kan computer engineering ɗin. To na yi rabi kenan sai na ainihin samu scholarship tare da PTDF e shine na zo nake wannan karatu a nan a Scotland. Karatun masters ɗin kenan wato ilimin kimiyya IT amma kuma an haɗa shi da tare da oil and gas. Wato ilimin kimiyya da fasaha ne amma cikin wato oil and gas. Mala Suleiman ganin cewar ka yi karatu a Najeriya kuma yanzu kana gudanar da karatunka a matakin digiri na biyu a ƙasar Birtaniya. Ya za ka kwatanta tsarin karatu da kuma irin ci gaban karatu da aka samu a wannan ƙasa idan aka haɗa shi da abin da ake da shi a gida Najeriya? ana dai iya kokari dai a najeriya amma dai kam gaskiya akwai bambanci sosai saboda tun daga kamar ni da nake karatun kimiyya muna da matsaloli sosai a can wani sa'in kwamfuta ma sai kaga wani ya yi karatun kimiyya amma bai taba danna ta ba wanda babban matsala ne sai dai ta karanta ta a littafi amma bai iya amfani da ita ba amma sakamakon zuwa nan kuma ko ina ka shiga wanda ma bai da alaka da ita ma wanda zai iya karatu a littafi shi ma sai ya koyi danna ta dole anan balle kowa mu wanda aikin mu kenan karatun da muke yi kenan duk inda ka shiga akwai ainihin wato kayan aiki sosai sannan kuma akwai ainihin ba da muhimmanci wa shi kanshi karatun saboda malami zai zo ya same ka kai ɗaya ya ba da lokaci sosai a kanka har sai ya tabbatar ka gane abu tukunna ya kyale ka ya ce sai ka je ka yi na gaba saboda haka akwai bambance-bambance sosai tsakanin wajen kulawa da karatun sannan kuma wajen ainihin kayan karatun mu kuma ya kaga jajircewar matasa a wajen neman ilimi a nan kasar eh to gaskiya kowa ka gan shi in garin Allah ya waye za ta karanta tun daga nan za ka gane cewa kowa yana ya fito da niyyar yin karatu ne Sa'annan kuma za ka ga ɗalibai yadda ake shiga cikin library ana karatu kowa yana ba da hankalin shi wajen karatun nan sannan ba wai kuma wai ba cewa ba sa da lokacin da suke wani wasan su ko wani wai a'a in lokacin karatu yi, to za a yi karatun ne tsakani da Allah sannan kuma in lokacin wani abu ya yi daban shi ma za a yi shi saboda haka suna ba da ainihin wato hankalinsu da kuma duka abinan concentration ɗinsu a wajen karatu